الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين باهك أتيب بنكراتم ندتاكم البداية في علوم القرآن معنا متى يكون فرقه لمدى أبن ديك العلاقة إلى من ديك القرآن من جرمة يوزع متاشي a shafi na 48 الباب الثالث أشر باب نقوم شاء ما ليت القسم في القرآن رنسوا دكي تكير القرآن ina daga cikin iliman من دا القرآن يكون سا سأكي buƙatar musulmi su ما mala وفيه ثلاثة wa a ƙarƙashin babi na sha uku da ke magana a kan rantsuwa da ke alkur'ani akwai bayanai guda uku masu tattara abin da babin ya kunsa abbasul awwal bayani na farko shine bayanin da ke cewa alqasam fassara abin da ake nufi da rantsuwa huwa ta'kidu shay shine karfafar wani abu da dikri mu'azzam ta dalilin ko a ta dalilin ambatan wani abin girmamawa misali cikin suratul hijr aya ta 92 Allah yana cewa fawa rabbika na rantse maka da ubangijinka Allah ya rantse da kansa lanas'alannahum ajma'in tabbas za mu tambayi bayi gaba daya to wannan rantsuwar da Allah subhanahu wata'ala yi karfafa ce ta ambato kansa a matsayinsa na abin girmamawa don karfafar abin da ya faɗa cewa tabbas hakika sai ya tambayi bayi gaba ɗaya to ana faɗar rantsuwa don a karfafa abin da ake magana a kai ta hanyar faɗo wani abu wanda yake abin girmamawa shine Allah subhanahu wa mu bayi ba a yi mu faɗo wani abin girmamawa don karfafar abin da muke so a fahimta da gare mu ko a yadda da gare mu ba sai Allah kawai Allah kaɗai aka yadda mu ambata amma shi ubangiji subhanahu wata'ala da yasa da kowa da komai zai iya ambatar wani abu mai girma abin a girmama don ya nuna mana ƙarfin abin da yake magana a kai ba tare da ya ambaci kansa ba wurare da dama ya rantse da lokuta yace wal asr yace wal layl yace wal nahari yace wal duha haka shi yana da ikon yin haka amma mu bai halatta ka ambaci wani abin girmamawa ba Allah ba don karfafa abin da kake so karfafa na bayani ko magana to yace ya ce wannan shine abin da ya kamata a sani na farko rantsuwa abinda ake nufi da ita karfafar wani abu ta hanyar ambato wani abin girmamawa kana cewa na je aka ce yau shakaje ka ce wallahi na je to magana ta kare ba za ka ji an ja ba sau da ka faɗo wani abin girmama da ba sama da shi shine Allah a kan cewar wannan abin da kake faɗa na kaji a gamsu a yadda kaji to ka karfafa wani abu shine a yadda ka je da wani abin girmama shine Allah da ka ambato to wani shi ake cewa rantsuwa ba a yi sai da Allah amma shi ubangiji na da ikon ya rantsi da abin da ya so to ana so ka fahimci haka dangane da rantsuwar alkur'ani abbabi dustani mala ya ce bayani na biyu sai qasami tulkasami talatatu ajza wato salo-salo na zubin yadda ake rantsuwa kashi uku ne alkur'ani sun kasu gida uku a qasa ƙasa da za a yi rantsuwa akan zo da wani harafi da yake nuna an yi rantsuwa misali da allah ya ce wal asri na rantsi da lokaci ya yi amfani da wa wallaili ya yi amfani da wa wa ya yi amfani da wa tallahi an yi amfani da ta an gane to waɗannan su ake cewa a ƙasa ne harafan da ake amfani da su don ƙulla rantsuwa al bihi sai kuma abin da aka rantse da shi din kamar inda Allah ya ce mana fa na rantse maka da ubangijinka ya rantse da kansa kamar ya ce ya yin sai ce wal ƙura'ani hakim sai rantsa da alqur'ani zancensa an fahimta ko to abin da aka rantsa da shi din in dai za a rantsuwa ana zuwa da harafin rantsuwa ana zuwa da abin da aka rantsuwar da shi sai na uku ce almuqsamu alai abin da aka rantsuwar dan shi a kansa a ta dalilinsa aka rantsuwa da Allah ce ya sai yace wal qur'anil hakim ya rantse da alqur'ani kun ga an zo da waɗin an zo da alqur'ani waɗin harafin rantsuwa abin da aka yi rantsuwar da shi to me ya sa Allah ya rantsuwar akan me ya rantsuwar dan ya tabbatar mana cewa innaka laminal mursalin tabbas kai annabi Muhammad kana cikin manzannina an fahimta to wannan shine to da haka duk sanda za a yi rantsuwa za ka tada an yi amfani da harafin rantsuwa an rantse da abin da aka rantse da shi kamar Allah sai kuma a faɗo abin da ya sa aka rantse sai ake so a yadda shi sa ma aka rantsuwa to waɗannan su ne abubuwa guda uku da suke haɗuwa su samar da rantsuwa waɗannan kashe-kashen ka tattara su ne rantsuwa mala ya ce abbasu da salif bayani na uku alƙasamu nau'ani rantsuwa iri biyu ce mala ya ce zahiru akwai bayyananniyar rantsuwa ƙarar da an ji asa rantsuwa ce wa huwa ma surriha fihi bi fi'l al qasr yace to irin wannan rantsuwar ita ce wacce ake fayyace aikin rantsuwa a ciki kamar mutum ce na rantse maka da Allah kalmar na rantse maka ya kawo magana rantsuwa ko wannan na rantse din take nan cewa rantsuwa ne amma yanzu ce wallahi ai ba kowa bane ma ya san wallahi rantsuwa ce amma na cewa na rantse maka da Allah ma'ana yana cewa abin da nake yi ko abin da na yanzu rantsuwa ce don haka ma na furta ma lafazin rantsuwa a ciki kaji na rantse maka da Allah an fahimta to wannan kalmar rantsuwar ta fito a cikin rantsuwar ka to wani ana nuna cewa mabayyaniyar rantsuwa ce wanda kuma yake bai gane rantsuwa kai ma ya zama gida ce dole ba ya gane ma to Allah ya amfani da irin wannan salon salon kamar yadda yake cewa la uqsimu bi hadha al da kuma cewa da ila uqsimu bi yawmil qiyamah to sai ka magana uqsimu uqsimu shine wasu malaman suke cewa ita wannan laɗin tamkar ba ita ne abinda Allah yake cewa uqsimu bi hadha al na rantse muku da wannan gari makka ko uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar alqiyama to wasu malaman suka ce abin da ake nufi wasu kuma suka ce a ita laɗin tana aiki la uqsim bi hadha albalad ba sai na rantsa muku da wannan gari ba wala uqsim bi yawm alqiyama sai la uqsim bi yawm ba sai na rantsa muku da ranar alqiyama ba abin da zan faɗa ko ne rantsuwa ko bai ba rantsa ba abin ku yadda an fahimta to an faɗi maganganu guda biyar masu cewa laɗin tamfar ba ita ce rantsuwa Allah yake cewa ina rantsuwa da kaza ina rantsuwa da kaza to an dai zo da lafazin rantsuwa don ka fanci rantsuwa ake to wani ita ce mabayyaniyar rantsuwa da kowa ma zai gane rantsuwa aka mana yace nau'i na biyu samfuri na biyu na rantsuwa mudmar rantsuwar da aka ɓoye lafazin rantsuwa a ciki amma kuma rantsuwa aka wa huwa ma lam yusarrah fihi bi fi'l qasr shine wanda ba a fayyace aikin rantsuwa a cikin ba a kawo lafazin an rantse ba ko ina rantsuwa ba kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa latublawunna fi amwalikum wa anfusikum tabbas haƙiƙa za a jarrabe ku a dukiyoyinku da kawunan ko sai na jarrabe ku a dukiyoyinku da kawunan asalin yadda zancen yake Allah yana ce mana ne wallahi la Wunna fi amwalikum wa anfusikum to sai bai zo da wallahin ba sai ya zo da lamu wacce take ita da ma zanta to rantsuwa ta gabata ita ce la la dinna kuma aka karfafa maganar da wunna nunin a ƙarshe mai karfi to nan dai na nuna karfafar zance da wato sa masa ka ji cewa tabbas ka sani to shi malamai suka ce to irin wannan rantsuwa daban-daban lanabulu wannaku wa nablu wannaku misali ko latubula wunna ko gurare daban-daban to irin wannan an ɓoye rantsuwar ba a zo da cewa ina rantse muku da kaza ba ba a kuma faɗi wallahin ba to na su ake cewa rantsoyi wanda suke mudmar rufaffiyar rantsuwa da ba a fayyace ta fili ba amma daga ji mai fahimtar abubuwa ya san cewa rantsuwa aka to irin wannan ita ce rantsuwa mutuna saboda ka wannan babi a dunkule malai na sai sanar da mu cewa ga mai karanta alkur'ani ya sani akwai gurare a cikin alkur'ani da allah ya ambaci rantsuwa ya rantse da kansa ko ya rantse da littafinsa ko ya rantse da wani abu daga cikin halittunsa saboda shi na da ikon yi wannan rantsuwar don ya nuna mana girman abin da ya rantsa da shi da mahimmancin abin da ya sa ya rantsuwar amma mu bai bai halatta mu rantsa da kowa sai da Allah kadai ko da sufa daga cikin sufofinsa kamar alqur'an wal qur'an zaka ji na ce alqur'an amma wai shi na nufin ai ba rantsuwa yi ba rantsuwa ce naka daga yau ma ka ji ita da ka yasin aya ce daga cikin alkur'ani zance ne daga cikin zancen Allah saba ce daga cikin sufofinsa kana faɗa ka in kana nan ma zaka ka bagarar da wanda kaiwa to kai Allah zai tambaye ka wa yake ka rantsa da magana ta akan tabbacin abu kuma shi ya kake rantsuwa ce saboda haka to mu san waɗannan abubuwa sannan mu san cewar duk inda rantsuwa ta kullu aka same ta to akwai harafin da ake amfani da shi lokacin rantsuwa akwai maganar abin da aka rantse da shi din akwai batun abin da aka rantse domin su dan a yadda da shi to sai kuma gana cewa ta kasu gida biyu ba mai ya rantsuwa da kowa ya ji zai san wani rantsewa akwai kuma ta ake rufewa sai mai fahimta da mai da hankali zai gane cewa wani faran tsuwa to wannan shine abin da babu yake ba Allah ya saka mana da alkhairi da wannan muka da Allah ba rantsa kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk